cin kofin tarayyar nahiyoyi na shekara 2017 fifa confederation cup a can kasar rasha a matakin wasan rukuni zagaye na biyu a jiya kasar kamaru ta tashi can jaras ɗaya da ɗaya tsakanin da kasar australia yayin da kasar germany suka tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakanin da kasar chile a yanzu haka dai kasar chile ita take jan ragaman teburin ba da maki hudu yayin da kasar germany take mataki na biyu ita ma da maki hudu kasar australia ko tana mataki na uku ne da maki daya yayin da kasar kamar take mataki na hudu da maki da gobe idan allah ya kai mu asabar kasar mexico za su fafata da kasar rasha masu masaukin ba a rukunin a yayin da kasar new zealand za su fafata da kasar portugal ranar lahadi ko idan allah ya kai mu 25 ga watan yuni na shekarar 2017 a rukunin ba kasar chile za ta fafata da kasar australia germany za su fafata da kasar a ɗaya bangaren wasan cin kofi na kasashen nahiyar turai na shekara 2017 na 'yan kasar shekara 21 da haihuwa wanda yake wakana a can kasar poland a matakin wasan rukuni zagaye na uku a jiya kasar ingila 'yan kasar shekara 21 sun lallasa poland kwallaye uku tawagar slovakia kuwa 'yan kasar shekara 21 sun doke kasar sweden ne da kwallaye uku da nema a yau kuma kasar sabiya 'yan kasar shekara 21 za su biyu za su fafata da kasar spain yan kasa da shekara 21 macedonia za su fafata da kasar portugal yan kasa da shekara 21 za a fafata wasanni ne da misalin karfe 8 saura kwata na dare agogon nigeria nijar kamaru da kasar chari idan muka karkato bangaren hada-hadar 'yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta monaco fabinho dan shekara 23 da haifuwa ya ce yana kokarin zuwa ya jaraba wasansa kungiyar kwallon kafa ta manchester united a kakan wasan ita ko kungiyar kwallon kafa ta PSG ta yi ta yin sayan dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa na Monaco Kelly Mampin nan shekara 18 akan zunzurutun kuɗi fam miliyan 119 wanda in hakan ya kasance dan wasan da ya zama dan wasan da ya fi kowane dan wasa tsada a duniya inda a yanzu haka Pogba shine kowane dan wasa tsada wanda yake kungiyar kwallon kafa ta Manchester United akan kuɗi fam miliyan 80 kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid dai tana sha'awar sayan wannan dan wasa na Monaco ita ko hukumar gudanarwa ta kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta ce za ta cika wa mai horar da kungiyar ta Asan Wenger bukatunsa na sayan hazikakken wasa a bana kungiyar kwallon kafa ta Leicester City da ke kasar Ingila na sha'awar sayan dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Manchester City mai wa kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles Kalechi a akan zuzurutun kuɗi fam miliyan 25 kungiyar kwallon kafa ta Liverpool tana sha'awar sayan dan wasan gaba na kasar Gabon mai taka leda kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund Emric Aubameyang kan zuzurutun kuɗi fam miliyan 63 huta lafiya